wani malami yana faɗar irin wannan akwai abin da ake cewa fida'i hailala dubu saba'i ko kulhuwallahu dubu ɗari kowane ɗaya idan kai Allah ta'ala zai fitar da wanda ya mutu yake cikin azabar Allah sai ya fitar da shi ya koma cikin rahama wani malami yana faɗa to a gurin akwai wani yaro bawan Allah a gurin mahaifiyarsa ta mutu sanda ake wannan bayani ransa a ɓace yana kuka kuma can jima sai a ga ya yi dariya wani abu da ya makamanci wani akwai wanda ya kasance ake yi wa wani nasa azaba sai ya sai ya kudure a zuciyarsa shi wannan wanda yake ba da wannan labari ɗin ya taɓa yin hailala dubu saba'in ya ajiye wa kansa sai ga wannan yaro da ya ji wannan labari yana yin kuka na mahaifiyarsa yana kuka yana kuka me yasa kake yin kuka ya ce a yi saboda kaji kaji sai wannan mutum ya kudirce a zuciyarsa to kenan yanzu dubu saba'in din nan na haila ya baiwa mahaifiyar wannan yaro kuma sai a kuma yana murmushi ya share hawaye ice menene ice ai da a wuta na ganta a manyan kuma na ga an mai ta aljanna to kaga kenan wato wa'inda Allah ya yi wa kashifi din suna ganin haka kuma wannan yana ƙara nunawa cewa aikin wani na alheri yana shafar wani amma za mu duba littafin na iya sunna wa madu bidiya na shi dan fodi ya kawo wannan yana cewa ba za a karanta wa mamaci alkur'ani ba saboda kar ka je kana karatun alkur'ani din kila ka karanto wa'insu ayoyi na azaba saboda wani aiki da wannan da wani yayi zama kuma shi ma wannan mamacin ya aikata irin wannan kuma ga mala'iku daman sun zo tambaya sun ƙara samun ƙarfin gwiwa kento wannan abin da ake karantawa yanzu ka aikata ko kuma ka aikata ko laifin ne zai ce yayi ya eh to shi kenan mun ƙara samun hujja ma ba ma sai mun tsaya muna sauran tambayar ka ba kawai ka zama dan wuta kawai to to shi dan wuta ce saboda irin wannan kar a karanta to amma kun irin waɗannan hadisai sun ƙaryata wannan ko kuma sun shafe wannan wani yana amfana wani duk darajar annabi duk girmansa ku duba lokacin da sai na umar zai tafi aikin hajjin nan da ya tura shi yake cewa ya ukai ya kai dan uwana kar ka manta da mu a cikin addu'arka annabi ne fa yake cewa da sahabi cewa kar ya manta da shi a cikin addu'a kuma sannan raba na na wali ike wannan ne sabaquna bil iman gashi a ayar ƙarshe a wannan ina nufin wato ƙarshen rabin izin wato muje mujadala kada sani ayar ƙarshe Allah ta'ala ya kawo labarin mutanen da suke nemawa ‘yan uwansu gafara waɗanda suka riga su gashi kuma yana amfana su saboda haka wannan hadisi di ya shafe wanda muka kawo di ya shafe ra'ayi na imam shafi da ra'ayin waɗansu saboda ka duk abin da ka aikata na alkhairi ga mamaci ka in yi sallah kamar yadda annabi faɗa kai musu sallah in kai azumi kai musu azumi in kai sadaka kai kai musu sadaka ya ƙara tabbatarwa kuma har yanzu Allah ta'ala ya baka umarni ka yi wa iyayenka addu'a rabbir hamhuma kama rabbayani sagira Allah kai musu rahama kamar yadda ni ma suka tarbiyyanci ni ina yaro karami suka shiryar da ni kaga wannan addu'a ce Allah ta'ala ya sa wani yi wa wani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya zo yake yin addu'a ga ɗan uwansa a san da ɗan uwan baya nan bi zahar gaibi Ɗan uwanka baya nan ka nemar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce to a tsaye a kanka akwai mala'ika yana cewa amin amin amin kullama da'a duk sanda yake yin addu'ar akwai mala'ika yana cewa amin amin ba a nan aka tsaya ba walaka bi masali kai ma Allah ta'ala ya ba kwatankwacin abin da kake roƙa masa saboda addu'o'i akwai addu'o'i na musamman waɗanda ake karɓa ba sharadi in dai kayi an karɓa kawai to ciki har mutum ya yi wa wani addu'a sanda wani baya nan wannan addu'a karɓaɓɓiya ce za a baiwa wancan ɗin da ya roƙawa abin da ya roƙa kuma shi ma za a bashi kwatankwacinsa wannan misali suna da yawan gaske